بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar goma ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 24 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 38 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin da siratal mustaqim daga cikin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad Ibnu abi bakar al-zura'i ad wanda aka fi sani da suna Ibnu Kayyimil al-jawziya shaykh al-islam Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da duk wani abu da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na tafarkin rayuwarsa da tsare-tsaren shugabancinsa da yadda yake mu'amala da mutane da yadda yake ibadojinsa da yadda yake gudanar da harkokin mulki ko shugabancin addinin musulunci waɗannan abubuwa duka ibn qayyim ya tattara su a cikin tsari mai ban sha'awa kuma ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana matafiyi daga ƙasarsu ta dimashku ya tafi ƙasar makka don yin aikin hajji a inda yake nesa da littafansa nesa da iyalansa nesa da ainihin garinsu babu shakka wannan malamai suna kallon shi a matsayin abin yabawa da jinjina kokarin da yayi Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi a baya akwai wasu masail waɗanda bayan mun tashi nan aka mana tambihi akan su daga ciki akwai tambihin da dan uwa malam shitu yayi game da cewa maganan malam Muhammad Awwal Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Sifatus Salah a inda yake cewa baya shakka game da kasancewar duk wanda ya taso daga ruku'u ya rungume hannunsa to wannan bid'a ce cewa shi malam shitu ya ji a wani kaset na murya ɗaya daga cikin malamai da suke manyan ɗalibai a makarantar mala albani nasiruddin a inda ya tabbatar da cewa mala albani ya janye wannan magana daga baya allah gafarta musu gaba ɗaya baya ga haka akwai tambaya da aka yi game da hukuncin azumin ranar juma'a ita kaɗai a cikin hadisin imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗan cewa la تختص يوم ليلة الجمعة ب آه لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصوم دون الأيام بين الأيام إلا من كان إلا أن يكون fi saumin ya sumuhu ahadukum kada ku keɓanci daren juma'a da wata ibada kar kuma ku keɓance ranar juma'a da wata da azumi sai annabi ya ce sai dai wanda yake da wani azumi da ya saba yi ma'ana mutum ne ya saba yin azumi na ayyamul bid idan ya gitta ranar juma'a to zai yi shi mutum ne ya saba yin azumi na arfa in ya faɗo ranar juma'a zai yi shi mutum ne ya saba yin azumi na ashura idan ya faɗo ranar juma'a zai iya yin shi ko da bai yi kafin shi ba wannan abin da nassin hadisin yake nuna kenan kuma malam albani muhammad nasir bin rahimahullah ya goyi bayan wannan fatawa a cikin ainihin littafin shi na tamamul minna wallahu ta'ala a'lam sai magana game da ainihin mas'ala da aka tattauna akai a gurguje dangane da littafin da ainihin wani malami a nan kasar ya rubuta a 1999 kamar shekaru ainihin wato goma sha shida kenan baya a inda yake kokarin tabbatar da cewa wai ya tabbata a cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya sallah alhalin yana mai sakin hannunsa yana mai yin ainihin al ga littafin sunan shi qasdus sabil fi bayani adillatil qabd was sadal na wani mutum mai suna Talhatu Abubakar Abdullahi kan ah, kantan ko karanta daidai ba larabci wallahu a'lam ra'isu majalisar ulama'i li jama'ati izalatil bid'a wa iqamati sunna far'i wulayati Lagos a lil markazir ra'isi Jos wulayati Plateau sunan shi kenan malam Talhata Abubakar Abdullahi shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'ati izalatul bid'a wa iqamati sunna reshen jihar Lagos wadda ke karkashin shugabancin cibiya ta ainihin jama'ati izala wadda ke garin Jos a jihar Plateau wannan littafin babu abin da ke cikin shi illa rudani da ainihin ɗirkaniya game da ƙoƙarin tabbatar da abin da bai da matabbata a musulunci ka ji yana maganganu waɗanda suke masu ban mamaki kamar nan da yake cewa bil jumla kama qara'ata fa ahadisul qabdi hiya allati awrattuha laka laysa ghayraha fima a'lamu wa laysa aktharuha sihahan wala hisanan wala saliman min at-ta'ani aw ad-da'af bal kulluha ma bayna mawqufin wa muttarabin wa da'ifin kama ra'aita haji wai da hadisan qabd ga ya kawo maka su duka mafi yawansu ba ingantattu bane ba masu kyau bane ba su tsira daga suka ko rauni ba mafi yawan su hadisai ne mawqufai akan sahabbai ko kuma wanda suke da rikici ko masu rauni shine ni kuma na rubuta a wajen ce ma ajhalahu Wa ya kai wannan jahilci ba wanda ya kai wannan mutumin da zai faɗi wannan a fagen ilimi ba wanda ya kai shi jahilci haka na rubuta da fensir a wajen lokacin da nake kanta littafin gashi irin wannan maganganun ga sanan yana tayin su ba kai ba gindi a ban takaici sai hadisan da ya kawo a matsayin hujja wai akan tabbatar da sadal eh, irsal da gaske akwai hadisin umamatu bintu zainab shine hadisi hujja ta uku ga yana ya kawo shi da hadisin ainihin musi'u salatihi da dai ga sanan maganganu kala kala ta a ƙarshe sai yake cewa na'am mimma taqaddama wa an taqula kar sabata sunniyatul irsal fi salati irin wannan magana yake fa da jara'a haka jama'a ga littafin nan shafi 59 ne akwai shi a nan makarantar na labirarin makarantar darul hadis ne Allah ya tsare mu daga jahilci to wannan a takaice kenan jama'a sai mu koma ainihin cikin bayanin da malam ibnu qayyim al-jawziya yake mana a cikin wannan littafi nashi mai albarka zadul ma'ad a inda yake cewa faslun makana kana yukabbiru wa ya khirru sajida kar a manta dama yana mana bayani ne akan siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana tafarkin manzon Allah game da sallah ya manzon Allah yake yin sallar shi yace nan sun makana yukhirru yukabbiru wa yukhirru sajida wa ya khirru sajida sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukabbiru sai ya kabbara wa ya khirru sajidan sai kuma ya ainihin faɗi ya sujuda wala yarfa'u yadayhi ibn al-qayyim yake cewa kada kuma ya daga hannun shi ko kuma annabi baya daga hannayensa wannan ma ba daidai bane kar a je da nisa bal kana yarfa'uhuma ahyana wani lokaci yakan daga wani lokaci baya dagawa al-imam ad-darqutni ya ruwaito magana akan haka da isnadi sahihi shi da wasu malamai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayen shi a wurin tafiya zuwa ga ruku malam muhammad nasir bin albani ya tattauna wannan mas'ala dalla dalla a cikin aslu sifatus sala shine wannan kenan a cikin aslu sifatus sala din nan yayi magana dalla dalla game da tabbatar da hadisan da suke nuna cewa ai ana daga hannu a wajen tafiya gashi daga shafi na sha hudu a cikin juz'i na biyu sai da can wajen shafi hudu yana waɗannan maganganu ya kawo hadisai daga Anas ɗan Malik da kuma ainihin wasu sahabbai don tabbatar da haka zamu zo mu karanta wasu maganganun a nan gaba kaɗan insha Allah idan muka gama haɗa maganganun da ya faɗa shi ibn qayyim din waɗanda suke akwai kwarakure akwai ta'asufi sosai a cikin maganganun da zai a ɗan gaba kaɗan ɗin nan ka ji ƙwaya ɗaya gashi ya fara ta zai koro wasu maganganu waɗanda dole sai an buƙaci an yi musu ainihin warwara Allah ya tsare mu Allah kuma ya gafarta mushi wa qadru ya anhu annahu kana yarfa'uhuma aidan yace an kuma ruwaito cewa wai annabi yana daga su to ba wai bane dan shi ya kawo da ruwaya na ya kokarin ya nuna magana ba ta da inganci amma magana ce ingantacciya al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita da wasu malamai da isnadi wanda yake tabbatacce za mu zo mu ji dalla dalla insha Allah daga malam Nasiruddin Albani Wasu ba'd al-huffazi an samu wasu malaman hadisi sun inganta wannan riwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana daga hannu in zai tafi sujuda ka abi muhammad ibn Hazmin rahimahullah kama al-imamu ibn Hazmin al-andalusi Allah ubangiji ya gafarta mishi wa huwa wahamun ibn liqaym yake cewa wannan abu da ibn uh, hazmin yayi kaura ce ba daidai bane a'a daidai ne ibn hazmin ya dace a wannan magana ibn liqaym shine bai dace ba fala yasihu dhalika anhu albatta yace da dai wannan al'amari na daga hannu a tafiya sujuda ibn liqaym yace da dai bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma ba daidai bane wallazi gharrahu abin da ya rudi malam ibnu hazmin har ya inganta wannan riwaya in ji ibnu qayyim annar rawiya ghalata min qawli cewa mai riwayan yayi kuskure a cikin zancensa da ya faɗi a inda yake cewa kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in ila qawli cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kabbara a kowane tashi ko rankwafawa har zuwa inda yake cewa kana ya daihi inda kulle khaddin wa raf'in wa huwa thiqatu yace amintacce ne shi wannan mai riwaya walam yaftul a shi mai riwayar na'am walam yaftul li sababi ghalatir rawi wa wahmihi sai ibn ibn eh, ibn hazm bai fadaku zuwa ga dalilin wannan kuskure da wannan wahami da ya faru ga wannan mai riwaya ba fasahahu sai ibn ya inganta shi inji ibn qayyim wallahu a'lam Allah shi ya sanin daidai وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدأ ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم ذبحته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقوات سابواكم يا أدوكو جماعة يتي وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدأ ركبتيه قبل يديه manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sanya gwiwoyinsa a ƙasa kafin hannayensa idan ya zo sujuda thumma da huma bayan ya gama sanya gwiwa ta taba ƙasa sai kuma ya sanya ainihin hannayensa su ma su taba ƙasa thumma jabahatahu wa anfahu sannan daga baya kuma ya sake sanya goshinsa da ainihin hancinsa hadha huwa sahihu ibnul qayyim yace wannan magana ita ce mai inganci allazi rawahu sharik wanda shariku ibnu abdullahi al-qadi ya ruwaito ta an asim ibn kulayb an abihi daga asim dan kulayb daga babansa an wa'il ibn hujr daga sahabi wa'il dan hujr Allah ya kara masa yadda yace wai ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza sajada na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bi sujuda wada'a rukubataihi qabla yadayhi yana sanya ainihin wato gwiwoyinsa a ƙasa kafin hannayensa wai za na haba nan idan ya miƙe rafa'a yadaihi qabla rukubataihi yana ɗaga hannayensa kafin ainihin gwiwarsa walam yurwa fi fa'irihi ma yukhalifu zalika ibn qayyim yace in dai aikin manzon Allah ne to ba a ruwaito abin da ya saba wa wannan ba wannan ma kuskure ne jama'a duka wannan gaba gaba ɗayanta ba daidai ba ce Allah ya gafarta mushi Allah ya sa ya huta wannan magana ba mu muke faɗanta ba maganganu ne malamai ne ƴan uwan shi suka faɗa wanda ilmin su bai gazana shi ba sannan kuma ya bayyana a ilmance cewa sun fi shi hujja ba za a kyare shi ko a kyamatar da mutane daga abin da yayi ba ko a ainihin ci mutuncinsa ba amma kuma ba za a anshi kuskuren da an tabbata kuskure ba ne wannan shine manhajin ahlus sunna game da talaqqi al-ilm ulama shine tsarin malamai na addinin musulunci ga wajen an san ilimi daga malamai duk abin da malami ya faɗa ya zama yana da hujja fa biha wa ni'mat sai a karba a san da suka yi sabani malamai isu isu za a duba wane ne yafi karfin hujja hujja kuma a anan shine qur'ani hadisi ingantacce bisa fassara da aikin magabata wanda ya fi samun irin wannan ta goma shi, to shine ke da gaskiya magana shi za a karba da ita za a yi aiki wanda ya wannan haka sai a nemi Allah ya gafarta mishi a neman mishi uzuri a neman mishi mafita amma ba za a yi aiki da magana shi ba jama'a ina fata mun gane a dagaice abinda ibn qayyim yake cewa shine idan mutum yana cikin sallah ya zo ainihin zai yi sujuda idan mutum yana sallah ya zo sujuda in ya tashi jama ku kalla idan ya tashi yana daga tsaye ko ba fanka ko idan zai tafi sujuda a za ku ga mu anan hannu muke fara kaiwa ko to ne gulke mai ke cewa ba haka ake yi ba ya ce hadisi da ya zo ya ce ne in ka zo za ka fara sa gwiwa a ƙasa haka ke sannan hannaye biyu kenan ko sannan kuma goshi da hanci haka ita in ka zo tashi kuma za ka fara ɗago goshi da hanci sai hannaye sai kuma gwiwa haka mun gane duka wannan kuskure ne jama'a dukan shi kuskure ne babu wani mujamala yadda ake yi kamar da mu ji daga hadisin shine hannaye farko hannaye za su fara kai ƙasa kuma suna buɗe ba a haka ba hannaye su fara kai ƙasa sannan gwiwa sannan gushi ibn qayyim ya kuskure wajen wata fahimta ne game da a ina ne gwiwar dabba dabba irin rago ko kare ko saniya a ina gwiwarsa take kafar gaba ne ko kafar baya saboda su suna da kafafu waɗannan hannayen a matsayin kafafu waɗannan ma na baya a matsayin kafafu to kaga mu mutane masu tafiya akan kafa biyu gwiwar mu tana jikin kamar ka ce kafar baya kenan ko inda zaka ɗauki wannan matsayin kafar gaba amma su kuma dabbobi gwiwarsu tana jikin kafa gaba ne tebul qayyim sai kuskuren fahimtar wannan hadisin yace a a ba haka ba ne za mu ji duka daga wannan kuskuren da ya fahimta sai ya kokarin ya murɗe hadisan su dace da fahimtarsa sai ya auka cikin kuskure aswa za ku ji zai ce wannan magana cewa gwiwar dabbobi a kafa gaba take zai ce gaba ɗaya ma malamai ba su santa ba to mu za mu kawo ta daga malamai zai ce malaman luga san ba su santa ba amma za ka ji misali daga malaman luga lallai an santa kaga ya tabbata kuskure za ka ji misali daga malaman hadisi sun san haka kuma duk wanda yake kallon dabba ma ya san haka ina fata mun gane wannan to daga nan bari mu ƙara jin wata magana da zai yi kafin mu ɗauko daga ainihin wancan littafi ɗin ya ce wa amma hadisu abi hurairata yarfa'uhu shi ko hadisin abu huraira wanda abu huraira yake dangantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yi sujuda fala yabruk kama yabrukul ba'iru kada ya ainihin rankwafa ya sa gwiwarsa a ƙasa irin yanda raƙumi yake yi wal yaba yadayhi qabla rukubatayhi ku rike wannan gaba ita ce matsalar da ya samu cewa idan ɗayan ku ya zo sujuda kada ya faɗi irin faɗuwar raƙumi ya sanya hannun shi a ƙasa kafin gwiwarsa alhadifa ka karanta hadisin zuwa ƙarshen shi riwaya al Abu Dawuda da sauran malamai sai ibulun ya ce wallahu alam Allah shi ya fa sanin daidai kad waqa fihi wahamun min ba'dir ruwati wannan hadisi an samu tangarda ta ainihin bankaura ta faru ga wasu malamai a cikin masu riwaya hadisa fa inna awwalahu yukhalifu akhir farkon hadisin ya saba wa karshen shi farko hadisin an ce kada mutum yayi rankwafa irin ta raƙumi ya fara sanya hannunsa gaba ta biyu kuma ya fara sanya hannunsa kafin kafarsa to sai ce akwai saɓani akwai ittirabi tsakanin wannan gaba da wancan kada ka faɗi faɗuwar raƙumi sai zama raƙumi yana fara kwanciya ne da ƙafar gaba to sai bai yake cewa cewa da aka yi ka sanya hannu kafin kafa kamar an ce ne kuma ka sanya abin da aka ce karkai domin raƙumi da ƙafar gaba yake fara faduwa to haka ɗauki hannayenka su ne ƙafar gaba a surar raƙumi kaga an ce kada ka irin na raƙumi kuma an ce ka fara sauka da hannu to raƙumi ma yana fara sauka ne da ƙafar gaba wanda a ka ita ce hannu wannan fahimta ita ce kuskuren jama'a ita ce lubbul khata asalin kuskuren kenan saboda hannu da kafar gaba yayi kiyasi bai duba a ina gwiwar take ba a ugon guda biyu shi raƙumi gwiwarsa a kafar gaba shi kuma mutum gwiwarsa a kafar baya in isa ta'bir mun gane da haka wanda ya tafi da hannu ya saba wa raƙumi ne wajen amfani da gwiwa domin shi raƙumi gwiwa yake fara lankwasawa dan kamar wannan hannayen nashi sai da musu kuma haka suke ko da akuya cin kallon ta sai ta fara rankwafa gwiwoyinta haka to idan ka tafi da kafa zaka ga wannan abin shi kai amma sai zama mahallin gwiwar ce ya sha bamban yayin da raƙumi da sauran dabbobi suke da gwiwa a kafar baya a kafar gaba amin sai zama mutum shi kuma gwiwarsa a kafar baya ne ba a jikin hannayensa ne kamar mu ce yayin da raƙumi suke da gwiwa a jikin hannayensu shine kafar gaban su kenan ko shine makofin kafar gaba ko gwiwa a hannaye shi kuma mutum sai zama gwiwarsa a jikin kafafu ne wanda su ne kamar kafafun baya a gurra to cewa da ya yi an faɗi abu a farkon gaba hadisin kuma gaba ta biyu ta saba mishi wannan inda ya samu wannan wahamin kenan ubangiji Allah ya gafarta mishi sai ce fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan ka gani shi da kanshi ya tabbatar ma sai ce fa inna awwalahu yukhalifu akhiru fa innahu idha wada'a yadayhi qabla rukubatayhi dan in mutun ya sanya hannayensa kafin guyoyinsa faqad baraka kama yabrukul ba'ir ya zama kenan yayi rankwana kamar yadda raƙumi yake yi fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan dan raƙumi yana sanya ainihin hannayen shi ne farko to kaga da ya ce raƙumi na sanya gwiwoyin shi ne farko sai abin ya fito amma sai amfani da duka gabar hannu din maimakon gabar gwiwa wadda ita ce asalin abin da take muhallin da ake so a yi samu saɓani tsakanin mutum da raƙumi wajen amfani da gwiwa ba amfani da duka ƙafar gaba ko hannu ba mun gane jama wajen amfani da gwiwa ba amfani da duka gabar hannu na mutum ba ko kuma kafar gaba a wurin dabba ba dukkan abubuwan guda biyu da mutum da raƙumi suna amfani da kafar gaba raƙumi na amfani da kafar gaba kamar yadda mutum ke amfani da hannaye wajen kaiwa ƙasa amma inda suka sha bamban shi ne shi raƙumi gwiwar shi ce a hannu ɗin ita yake amfani da ita wajen ya fara kwanciya shi ko mutum gwiwar shi a kafa take ala sa kun gane wannan ko sai an ƙara kwatantawa ne to sai ce a ah, fa innal ba'ira ma yad'u yadayhi awwalan shi raqumi yana fara sanya hannayen shi ne farko walamma alima ashabu hadha alqawl zalika qalu yayin da masu wannan magana ire-iren mu kenan masu cewa abin da ya faɗa ba haka bane suka ji an faɗa haka sai suka ce rukubatal ba'iri fi yadayhi ai dama kafafu gwiwoyin raƙumi a kafar gaba suke lafi rijlaihi ba a jikin kafafun shi na baya ba fa huwa idza baraka dan shi dan yazo faduwa wa da'a rukubatayhi awwalan guyawun yake fara sanyawa ƙasa fa hadha huwa almanhi anhu sanya gwiwa a ƙasa shine abinda aka hana wannan shine gaskiya fara sanya gwiwa a ƙasa shine abin da aka hana ba amfani da kafar gaba ko ta baya ba ba shi aka hana ba sai ce wa huwa fasidun wannan magana shirme ce inji ibul qayyim li wujuhin saboda fuskoki masu zuwa annal ba'ira idza baraka fa innahu yada'u yadayhi awwalan yace na daya shi raƙumi idan ya zo faduwa yakan sanya ainihin wato hannayen shi ne farko wa tabqa rijlahu qa'imataini kafafun shi su tabbata a tsaye Fa'iza na haba idan yazo tashi fa innahu yanhadu bi rijlaihi awwalan yana fara tashi ne da kafafun shi tun farko wa tabqa yadahu ala al-ardi hannayensa su tabbata a ƙasa wa hadha huwa alladhi naha anhu sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda manzon Allah ya hana wa fa'ala khilafahu kuma ya aikata saɓaninsa. wa kana awwalu ma yaqau minhu ala al-ardi al-aqrabu minha fal-aqrabu idan manzon Allah ya zo yin sujuda yakan sanya abin da ya fi kusa da ƙasa ne daga nan wanda ya fi kusa daga nan wanda ya fi kusa idan mutum yana tsaye gwiwarsa ta fi kusa da ƙasa ko fiye da hannayensa daka sai ya fara sanya gwiwa sannan kuma hannayensa sun fi ƙasa kusa da ƙasa fiye da fuska wannan tafsirin ibul qayyim ne shi ke fassara haka ko yace to sai annabi ya fara sanya abubuwan da suke kusa da ƙasa yana tafiya a jajjere har ya zo kan mafi nesa da ƙasa wa kana ya da'u rukubatahu awwalan da ka sai ya sanya gwiwarsa farko thumma yadayhi sannan hannayensa thumma jabatahu sannan goshinsa wa idza rafa in yazo tasowa rafa'a ra'asahu awwalan sai ya fara dago kansa thumma yadayhi sannan hannayensa thumma rukubatayhi sannan gwiwoyinsa wa hadha aksu fi'lil ba'ir ce wannan shine sabanin aikin raƙumi wa huwa sallallahu alaihi wasallam na hafi salati an tashabbuhi bil haywanat kuma kaga manzon Allah sallallahu alaihi ya yi hani game da yin kamantakekeniya da dabbobi a wajen ainihin sallah da sauran ibadoji kamar mene fanaha an buruki ka burukil ba'ir ya hana faduwa irin faduwar raƙumi waltifatun kaltifatun sa'alab da waige irin na ainihin dila ko kerkeci a cikin sallah mutum ya dinga fusga yana waigawa waftirashin ya hana zaman ainihin iftirash kaftirashi subai sabu sabu'i kaman yanda dabbobi irin su zaki da kura masu cin nama suke ainihin iftirash shine mutum ya goce kafafun shi gaba daya ya zauna akan duwawu ya goce kafafun shi dama da hagu sai ya zauna akan duwawunsa wannan shine iftirashi subai wa iqa'un ka iqa'il kalb da kuma ainihin wato zama akan gefen kafa irin yanda kare yake yi wa naqarun ka naqarul ghurab kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ainihin tsatsafe irin yanda watin hankaka yake idan mutum ya zo sujuda ya zama da ya sa kanshi kawai sai ya taso Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamar inda abin nan hankaka yake idan yana daukan abin nan tsaba haka yana tattakan su yana sa kai yana dagowa yana sa kai kafin ya gama sawa ya dago to annabi da ya hana wannan hadisi ne ainihin wanda yake hasanun fi shawaid ainihin malamai sun tabbatar da ingancinsa wanda da ya kawo waɗannan bayanan wa rafil aidi waqta salami ka aznabil khairi ash da kuma ainihin daga hannu lokacin sallama da kakkada hannun kamar yadda ainihin wato Raƙuma amin da wakai waɗanda suke sun zama kamar mahaukacin doki ko wanda yake ya ji tsoro ya firgita yake karkada wutsiyarsa kan mutum ya zo sallama kai salamu alaikum warahmatullahi alaikum warahmatullahi haka to haka kamar yanda ah, doki idan ya zama kamar ya firgita ko ya ji wani tsoro ko ya ga wani abu da ya bashi tsoro zai fita a guje yana karkada bindinsa haka yana karkada shi ainihin horizontal to babu kyau duka yin irin waɗannan fa musalli mukhalifun li haiwanat haywanat ana so ya zama tafarkin mai sallah ya saba da tafarkin ainihin dabbobi الثاني نبي قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل yace fadin da suka yi cewa wai kafafun raƙumi na gaba a jikinsu ne gwiwarsa take ibnu qayyim yace kalamun la yuqalu zance ne da hankali baya dauka wala ya arifu wa alul lugha yace wai malamai na harshe ba su san shi ba wa inna man rukubatu fi rajulaini ai gwiwarsa a kafafun shi take na baya wa in utlika alal lataini fi yadayhi ismur rukuba ko da kuwa an sanya wa waɗanda suke jikin hannun shi na gaba hannun kafafun shi na gaba an sanya musu sunan gwiwa fa ala sabilit taglib yace ana yin wannan ne saboda kawai kokarin nuna cewa wato an saba da faɗan haka kamar yadda yanzu muke ta cewa kafar gaba ga hannun mutum kaga ai ba kafa bace hannu ne ko ko ga na dabba mu ce hannu amma ai kafa ce kawai ala sabili taglib ne to ina ga jama'a kada a je da nisa bari mu fara bari mu fara mushi ainihin wato cin cin diddigi ko ba gaskiya ba dan ya fara tafiya da nisa wannan magana da ya faɗa jama'a cewa babu a cikin maganganun malaman luga babu shakka shine ya samu kanshi a cikin rudani wannan malami Allah ya gafarta mishi bari mu yi amfani da akalla malamai biyu na lugha waɗanda za su bashi amsa cewa akwai yanzu wannan littafin tahzibul lugha na al-imam Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad al-Azhari wanda ya rasu jihar shekara 370 370 kaga ya riga ibn Qayyim da wajen karni uku da rabi kamar yau da rasuwar shi kamar shekara dubu ɗaya kenan da wajen 67 370 ko kaga ya dade Abu Mansur babban limami ne a cikin ilimi na harshen larabci da adabi da sauran ilmomi a cikin tarihin sa an ce zamanin yakin karamita waɗannan 'yan shi'a da suka sace hajar al-aswad sun kama shi a matsayin bawa suka tafi da shi sai a zama an ba da shi ga wasu mutanen ƙauye a hawazin wanda suke larabawa ne masu ainihin harshe da salika wanda bai lalace ba a gunsu ya koyi da dama daga cikin ilmomin da ya zuba a cikin wannan kamus na shi. wannan kamus din jama'a mujalladi biyu ne wannan na goma ne shi nan hazibu lugha to bari ka ji a cikin babin kalma ta rakiba gashi a cikin shafi na ɗari biyu da sha shida. Ya ce rakiba ƙalan laisu ta ƙunun arabu rakiba fulanun fulanan yarkabuhu rakban idza da ala fawdai sha'ri thumma daraba jabhatahu bi rukubatayhi larabawa suna cewa wane ya yi ma wane rakiba idan ya kama ainihin wato gashin shi na gaba sannan ya buge shi a jikin goshinsa da gwiwarsa idan mutum ya kama wani ya rike shi haka sai ya buga mishi gwiwa a goshi to za a ce rakiba ya mai dukan gwiwa kenan Ƙala sai ya ce wa rukubatul ba'iri fi yadihi magana gashi a cikin littafin al'azari da ba ya ce malaman luga ba su sani ba za ka iya kawo magana daga malaman luga irin wannan tafi guda goma kaga kenan ne ya kuskure ko ga shi ya ce wa rukubatul ba'iri fi yadihi wa yi kalu li zawatil arba'i kulliha min dawabi rukabun kaji ya ce gwiwar raƙumi a jikin hannunsa take in ji al'imamu abu mansurin al babban limamin harshe sai mu ƙara ɗauko wani shi ma lisanul arab lil imam al-allama ibn manzur al-ifriqi wanda shi kuma ya rasu yau ya rasu a shekara ta ɗaya, kamar shekara 700 kenan da wajen 25 yanzu ko da shida babban malami ne na fiqhu da hadisi da lugal arabiya ya kware game da karanta da littafan adab ya yi mafi mafi yawansu an ce ya bar littafai sama da ɗari biyar waɗanda ya rubuta wannan littafin nashi lisanul arab shi ma mujalladi ashirin da biyar ne ko da uku gwargwadon yadda ake buga shi kuma kusan duk wani kamus na larabci in ka da lisanin arab zaka iya wadatuwa da shi dan ya hada littafan duk magabatan shi ne ya ainihin jajjera maganganun ya saƙa su ya tansikin suka zama kamar littafi kwada to gashi a cikin wannan mujalladi na hudu shi ma a babun rakiba gashi abin da yake cewa war rukuba war a shafi na 227 war rukubatani mausilu ma baina asafil atrafil الفخذين wa الساقين saqaini yace aka ce ar-rukuba ana nufin wannan kashi dake tsakankanin mahadar cinya da kuma mahadar can kasan kafa shi ake ce makwauri ko wannan wannan gwiwa wato yace mahada dake haɗa tsakankanin kwauri da cinya shine gwiwa ko sai yace war rukubatu mausilul wazifi waz su rukuba tare din su ne waɗannan sannan ita kuma rukuba ita ce mahaɗan waɗannan guda biyu sai ya ce wa rukubatul ba'iri fi yadi wa kad yuqalu zawatul arba'i shi ma haka yace gashi wa rukubatul ba'iri fi yadi abinda ibnu qayyim yake cewa wai babu cewa yayi me yace ne ma ina magana take yace wala ya arifu ahlul lugha aji malaman lugha gashi sun faɗa sannan kamar yadda mai takikin ya kawo anan al-imamu ainihin at-tahawi shi ma ya faɗa haka a cikin tafin sharhu mushkil asar. sharhu ma'anil asar amin san da yana magana akan wannan hadisi cewa tabbas malaman lugha sun san wannan da kaga wannan nabiyin nan ibnu qayyim ya faɗa akan shi wannan yana da saukin kayarwa dama dan magana ce a cikin lugha kaga nan da nan an kira malaman lugha kwaya biyu sun tabbatar da sun san haka cewa gwiwoyin wato raƙumi a jikin kafar gaba suke ba kamar yadda ya yi iddi'a'i cewa ba haka ba sai abu na biyu maganganun da ya yi dangane da ainihin wato kasancewar da ya faɗa cewa wai waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da manzo Allah yana tafiya da hannu ne tukuna kafin kafa yace duk ba su inganta ba suna da matsala kaza kaza kaza to gashi daga littafin watin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi asalin wannan littafi ta'aliki ne akan littafin fiqh sunna na malam sayyid sabiq wanda littafi ne da a wannan lokacin da malam albani yi wannan aikin littafin ya samu shahara a duniya da karbuwa a makarantu da cibiyoyin karantar da ilimi saboda ya zo da mutane da wani abu da yake da ban sha'awa ake da kishirwarsa shine fiƙihu hada da dalilinsa da an saba jin fiqh kawai kaza ba kyau kaza haramun kaza mustahabi kaza ga yadda ake yin sa shi kuma yazo ya ce kaza ba kyau sai ce saboda Allah ya ce kaza kaza ana yin shi mustahabi ne saboda manzon Allah ya ce kaza kaza kaza hukuncin shi kaza saboda sayyidina Umar ya ce kaza ko sahabi wani ya ce kaza sai wannan ya kara ma littafin armashi da ainihin farin ciki da tagomashi da farin jiri da tagomashi to malam albani ya karanta da wasu ɗaliban shi littafin yana karantar da su sai zama akwai kurakurai da yake ainihin mulahaza na hadisi na fiqhu na tarjihi na rashin ƙwarewa a kanikancin fitar da hadisai da rashin ƙwarewa a mu'amalantan ka'idoji na usul fiqh to waɗannan talika ɗin da yi su ne nan ya harhaɗa kafin ya buga littafin kamar yadda ya bada labari da kanshi sai da ya aika wa da Sayyid Sabiq da kofin waɗannan talika ɗin da tunanin cewa idan an zo za a sake buga littafin ya sanya waɗannan ainihin wato ta'alikat ya updating littafin sai ya zama ba sai ai wani tafi daban ana mishi ainihin nakadi ba amma mal albani ya ce bayan dadewar lokaci bai samu wani labari na acknowledging din karban wannan takardu daga ibnu daga malam sa'idu sabik ba babu wani response sai ya shawara kawai gare ya buga shi kuma an buga shi iya wannan mujalladin ba a kai karshen littafin ba to a ciki yakan kawo gabobin da suke da matsala sai ya ainihin ba da amsa a kansu ko ya karin bayani to gashi a inda yake cewa wa min kayfiyatil al alhuwiyyi ila sujudi war raf'i minhu a cikin babin da ibnu qayyim ya magana akan eh, zadul ma'a cikin wato sayyid sabiq ya magana akan yanda ake tafiya zuwa sujuda da yadda ake dagowa daga sujuda qauluhu yace wa qad dhakara hadisa wa'ilin bayan ya ambaci hadisin wa'il al-ati qariban wanda zai zo nan kusa sai malam Sayyid sabiq ya cewa qala ibnu qayyim ibnu qayyim yake cewa hadha huwa sahihu wannan shine ingantacce kamar da muka ji anan ko walam yurwa fi fi'lihi ma yukhalifu zalika yace ba a ruwaito wani abu a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba wannan ba sai mal albani yace kaza qala haka suka faɗa shi sayyid sabi da ibnu qayyim wa hadha an-nafyu min awhamihi rahimahullah wannan korewa cewa babu wani abu da aka ruwaito na aikin manzon Allah idan ba tafiya da gwiwa wajen sujuda ba yace yana daga cikin bankaurar da ibnu qayyim ya samu kanshi a ciki Allah ya gafarta mishi faqad zakara huwa nafsuhu ba'da nahwi safataini hadith ibn umar al-ati wa qala ya ambaci hadisin abdullahi dan umar bayan kamar shafi biyu sannan yace rawahu al-hakim fil mustadrak wa qala ala shart muslim wa sakata anhu yace hakim ya ruwaito shi a cikin mustadrak kuma ya ce akan shartin muslim kuma yayin shiru akan shi wa hadha ma'anahu annahu sallama bi sihhati wannan ma'anar shi shine ya yadda da inganci shi fal ajibu minhu kaifa yanfi wurudahu kaga akwai mamaki yace babu wa qad ghafala an hadha aw taghafala anhu al ala kitabi fa qala muta'aqqiban alayhi nafayahu bi qawli yace an samu shi mai ta'alikin nan wato sha'ibul arnaud kenan ya kau da kai shi ma yana sane ko baya sane daga wannan magana kawai sai yace bal sai kawai yace bal sabata zalika fi ma rawahu kamar yadda ya ambata ana idan ka duba a cikin ta'aliki mai lamba ta biyu a wannan shafin ga wanda yake da nuska irin ta ainihin shaibul Arnaut yace bal sabata zalika fi ma rawahu al-hakim fi masariki kaza kaza kaza ba tare da ya tantance cewa wannan magana ainihin ba haka ya kamata a yi ta ba al Aula bihi an yurda يرد al المذكور bima أثبته huwa nafsuhu ba'd ya kamata ne ya maiwa da ibn qayyim martani da abin da ya tabbatar shi da kanshi daga baya sai ka ce ai ka ambata a nan gaba cewa kaza sai ce fa innahu aqwa lil hujja dan yafi karfin hujja me yakon ya ce a'a ya tabbata a noje sai ce ya tabbata kuma kai ma ka faɗa a nan gaba yafi karfin hujja wa ab'adu an tashawwufi wa hawan nafsi kuma ya fi ainihin dadi nesa daga ainihin wato san zuciya ko kuma kau da kai daga barin gaskiya wa bi khasatan annahu a'ada takhrij al hadisi hunaka aidan yace musamman ma tunda shi mai talikin ya ƙara fitar da hadisin kamar yadda ya anan kuma a can shafi biyu gaban ya ƙara yin takhrijin wa amma tasih ibn al li hadith sharikin fala wajaha lahu min an-nahiya al-hadithiyya kama ya'ti bayanuhu ibn al kuma da ya inganta wannan hadisi na ainihin wato sharik ibn abdullah al wanda yake cewa annabi na tafiya da gwiwa yace wannan bayi da ta fuska ta gaskiya kamar yadda za a bayani nan gaba wala minan nayatil fiqhiyya kuma a hanci ma bai da fuska li yi li hadisi abdullahi ibn umar as sahi min fi'li saboda ya saba wa hadisi abdullahi dan umar wanda ya inganta na aikin sa wa li hadisi abi hurairah al-marfu' min amrihi kama ya'ti bayanu da kuma ainihin wato hadisin ainihin da ya ambata na Abdullahi dan ah, Anas Abu Huraira wanda yake daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah ya bada umarni kamar yadda bayani ya zo a nan gaba ina fata mun gane wannan to shine sai ya ci gaba da cewa a can gaba sai ya ce ولقد أخطأ ابن القيم في زاد المعاد خطأ بينا حين Ala حديث وائل على حديث ابن عمر وأبي هريرة كما أخطأ أخطاء أخرى في هذه المسألة قد قمت بالرد عليه مفصلا fi ta'arikatil jihad ala zadil ma'adi wa ghairiha yace hakika ibnu qayyim yayi kuskure bayyananne da yayi kokarin ya jirin jayar da hadisin wa'il din can akan hadisin Abdullahi dan Umar da na Abu Huraira kamar yadda wasu kurakurai daban a cikin wannan mas'ala malam Albani yace waɗannan kurakurai ga baki su na mushi martani nayi bayanan su dalla dalla a cikin littafi na mai suna at taalikatul jihad ala zadil ma'ad sai dai lil asaf wannan littafi na daga cikin tafi mala albani Dini waɗanda suka ɓace ba a gansu ba gaba ɗaya littafi ne dama rubutun hannu ne rubutun hannun shi ba a riga an buga ba lokacin da ya ƙaura ya bar ƙasar ainihin wato a dimashku ya koma amman urdun kenan sai ainihin aka samu littafan sun ɓata daga baya an yi zargin cewa wasu ne suka sace littafin wallahu ta'ala alam da aka kaga wannan littafi matsalar ta faru ta haramta wa musulmai cin moriya abin da ke cikinsa kuma har yanzu ba a yi aiki ma littafin zadul ma'adi irinsa ba duk da ba a gan shi ba daga irin ɗabi'a albani da yadda yake ambata abubuwan da ya yi za ka iya mukarana da duk wani aiki da aka wa littafin Allah ya samu dace wa yahsinu bi huna an adriba ala zalika masalan wahidan li'annahu shadidul littisali bima nahnu fihi wa bihi yattadihu ma'ana qawlihi fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yaba yadaihi qabla rukubatayhi yace bari na buga misali guda ɗaya anan wanda zai ƙara warware magana dalla dalla shine cewa da manzon Allah yayi kada mutum ya ainihin rankwafa irin na raƙumi ya sanya hannayen shi kafin gwiwarsa za'ama ibn al-qayyim rahimahullahu anna al-hadisa inqalaba ala rawi ibn al-qayyim ya cewa wannan hadisin ya rikicewa mai riwayar ne wa anna aslahu cewa yadda ya kamata ya kasance wal rukubataihi qabla yadayhi kamata a ce ya fara sanya gwiwarsa kafin hannayensa wa inna ma hamalahu ala hadha abin da ya kai shi ga wannan shine za'amun akhar lahu wata riya waccan daban da yayi wa huwa qawluhu inda yace innal ba'ira yada'u yadayhi qabla rukubataihi cewa ai raƙumi yana sanya hannayensa ne kafin gwiwoyinsa qala sai yace fa muktadan nahyu fa muktadan nahyi anil buruki ka burukil ba'ir an almusalli al kabla ya dai. Ya yace ai raqumi na sanya hannaye ne kafin gwiwa da haka wannan hannun na hukunta ai ko mutum sai ka canza shi yana sa hannu kafin gwiwa ko kuma kafar gaba kafin ta baya Ko kuma sai ka fara sa kafar baya kafin ta gaba abin da yake cewa kenan wa sababu hadha annahu kulluhu ah, sababu hadha kullihi annahu khafiya alayhi ma zakarahu ulama al-lughati kalfairuzu abadi wa ghairihi anna rukubatai al-ba'iri fi yadayhi al ci abin da ya kai shi ga wannan rudanin shine magana ce ta ɓuya gare shi wanda malaman lugha suka yi kamar su fairuzu abadi wanda ba mu dauko shi ba ma'anar shi al-imam al-fairuzu abadi a cikin ainihin wato tajul arus min al qamus wa ghairihi da wasunsa to ka ɗauka waɗannan sune ghairihi din sai ibnu manzurin da sa al al-azhari abu mansurin da su ainihin wato ibnu farisin duk sun wannan maganganun suka ce anna rukubatayil ba'iri fi yadayhi al-amamiyati cewa gwiwoyin raƙumi suna jikin kafafun shi guda biyu ne na gaba walizalika qala at-tahawi fi sharhi ma'ani al haka ma imam at-tahawi a cikin littafin sharhi ma'ani al-athar yake cewa innal ba'ira rukubatahu fi yadayhi wa kadhalika fi sa'ir bahai dukkanin dabbobi da raƙumi da sauran dabbobi kafafunsu na gaba ne suke ɗauke da gwiwa wa banu adama laisu kazalika mutane kuma ba haka suke ba to kaji wannan jama'a haka da ya ci gaba da yin maganganu ga sunan ainihin wato har zuwa inda yake raddi ga wasu waɗanda ya ce sun rubuta littattafai don tunkuɗe wannan matsala to kaji wannan kamar shimfiɗa kenan da malam albani ya gabatar a cikin wannan littafi na ainihin wato a tamamul minna sai kuma nan a cikin littafin sifatus sala al-asr kenan asr sifatus sala ga wannan mujalladi na biyu ne daga cikin littafan ainihin mala albani da muka faɗa a ran nan nasiruddin Allah ya gafarta mishi waɗanda yayi a cikin sifatus sala akwai asalin wannan shine aslu sifatus sala littafin da ya zauna ya kawo hadisan yayi kanikancin sa a ilmance ya tabbatar da yaya sallah take irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama littafi ba a buga shi ba har mala albani ya bar duniya wannan shi ne aka buga ya shahara kowa ya san shi shine sifatu sala al matin matinin kadai da kuma takhrijat din yan takaitattu haka waɗanda la mafarra minha sai kuma talhisin sa gashi dan takaitacce haka na yan islamiya da mata masu koyon kawai sallah to waɗannan littafan dukansu dukansu ya tsatso su ne daga wannan ko kuma ka ce ya tsatso a matin daga asul shi kuma talhis daga matin haka suke a jere ɗaya bayan ɗaya to a cikin asalin wannan al'aslu ɗin wanda ba a buga ba har bayan rayuwarsa a nan ne ya tattauna magana dalla-dalla game da matsala ta ainihin wannan hadisi da ibn qayyim ya ce ya inganta shi kaɗai ne ma ingantacce bari ka ji yadda ya zama ba ingantaccen hadisi ba bayan da ya ce a cikin shafi na ɗari bakwai da sha hudu mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da sha hudu ya ce alhururu ila sujudi alal ya yadaini cewa mai tafiya ga sujuda zai tafi ne akan hannayen shi guda biyu sai kawo hadisin wa kana ya daihi alal ardi qabla rukubatayhi annabi ya kasance yana sanya hannayen shi a ƙasa kafin gwiwoyinsa shine yace min hadisi huwa min hadisi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu akhrajahu ibn Khuzaimah wa ad-Darqutni wa at-Tahawi fi sharh al-Ma'ani wal wa anhu al bayhaqi wal hazimi fil i'tibari min turqin an abd al aziz ibn muhammad al dawurdi an ubaydillah ibn umara an nafi'in anhu bihi kaji isnadin hadisin waɗannan malaman duka sun da shi ibn khuzaima dara qutni al-imam a cikin sharhu ma'anil asar hakimun naysaburi shi kuma baihaqi ta hanyar hakim al-imam a cikin kitabu i'tibar dukkan su ta hanyar abdul aziz dan muhammad ad daga Ubaidillahi dan Umar daga Nafi'u daga Umar daga Abdullahi dan Umar yace annabi yayi kaza alayhi salatu wassalam qala al-hakim sahihun ala shart muslimin al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi a bisa shartin muslim wafaqahu az-zahabi zahabi yace haka abun yake wa huwa kama qala yace yadda suka fara dinnan haka wannan abu yake wasahu aidan ibnu khuzaima kama fi bulugul maram ibn khuzaimah ma ya inganta wannan hadisi kamar yadda malam ibn hajarin ya faɗa a cikin bulugul maram wa qad allahu al-baihaqi bi illatin ghairi qabihatin fa qala kaza qala abdul aziz wa la arahu illa wahman ya'ni raf'ahu qala wal mahfuz makhtarna yace baihaqi ya illanta hadisin da wata illa wadda ba abun dubi bace ba za ta bata hadisin ba cewa abdul aziz ya ruwaito hadisin nan ya ce Abdullahi dan Umar ya ce daga manzon Allah ya ce amma muna ganin kuskure ne abinda muke ganin daidai shine Abdullahi dan Umar ne yake yin wannan ba annabi bane makufi. maqufi summa akhraja min tariqi ayyuba an nafi'in an ibn umar qala idza sajada ahadukum falyada yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma qala al-hafid wa liqa'in an yaqula gashi nan zance mai ainihin yawa to inda yace wa kad aradahuma hadisu la yasihu shay'un minha akwai hadisai da suka saba ba waɗannan hadisan guda biyu inganta tudunan wanda suke tabbatar da annabi na fara faduwa ne wajen sujuda da kafa da hannayensa kafin kafafu yace akwai hadisan da suka musu karo amma ko ɗaya daga cikin su bai inganta ba wa nahnu nasuquha litanbihi alaiha wa li alla yagtarra biha man la ilma lahu zamu kawo su anan saboda mu fadakar akan su saboda kuma wanda bai da ilimi kada ya rudu da su al-awwalu na farko daga cikin su an wa'il ibn hujrin qala shine dai wannan hadisin na ibn al-qayyim daga wa'il dan hujr Allah ya kara masa yadda yace ra'aytun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idza sajada da'a rukubatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa yadayhi qabla rukubatayhi yace naga manzon Allah in zai suju in zai ruku'u amma in zai sujuda yana sanya gwiwarsa kafin hannaye in zai taso kuma yana daga hannaye kafin gwiwa malam albani nasiruddin ya ce wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi da imamu nasa'i da tirmidhi kuma tirmidhi ya kyautata shi da imamu darami da tahawi da ibnu hibban a cikin sahih dinsa da hakim da kuma baihaqi daga hakim da dara qutni kulluhum min tariqi yazid ibn harun akhbarana sharik ibn an asim an kulayb an abihi anhu yace dukkan su ta hanyar yazid dan harun daga ainihin yace shariku ya ba mu labari daga asimu ɗan kulaibin daga babansa anhu daga Wailu dan hujar sai malam albani ya ce wa haza sanadun ba'ifun wannan isnadi ne ingantacce akasin abin da shi wannan abin nan ya faɗa ibn al-qayyim da yake cewa wai ya inganta kaje ce hadisi ne isnadi ne mai rauni wa qad ikhtalafu fihi malamai sun yi saɓani a kan shi faqad hassanahu tirmidhi kaga tirmidhi an ji ya hassana shi wa qala hakim shi kuma hakim yake cewa ihtajja muslimun bi sharik yace muslim yayi hujja da sharik ibnu abdullahi al-qadi wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya dace da hakim a cikin wannan zance sai mala albani yace walaysa kama qala zancen ba haka yake ba fa inna sharikan lam yahtaj bihi muslimun tabbas yadda abun yake imam muslim bai kafa hujja da sharik ba wa inna ma rawalahu fil mutaba'at kadai ya ruwaito hadisan shariku ne a cikin mutaba'a imam muslim a dabi'a sai kan kawo hadisi a cikin babi wanda shine umdatul bab mazajen wannan hadisin kuma sune rijalul muslim to kuma yakan goya mushi da wasu riwayat wanda zai ta yin ainihin wato abin nan ɗinsu yana yin ishara zuwa gare su ko ihala yana ihala zuwa gare su yace wa haddathana fulanin an fulanin ko tabahu fulanin an fulanin an fulanin ma musulmi na yawan yin wannan to a cikin waɗannan zantukan da yake yi mazajen da suka zo a wannan isnadojin in dai ba suna cikin isnadojin shi al'um wanda su ne madogararsa ba mujarradin ganin su a cikin mutaba'at baya mai da su a ce sun zama rijalun muslim duk wanda yake da hazzi mai tsarki a cikin musala ya san wannan magana cewa haka take ina ba ta fahimci wannan da ka shariku riwayarsa a cikin muslim ta zo ne a cikin mutaba'at kenan baya cikin rijalin muslim kama sarraha bihi ghairu wahidin min al-muhaqqiqina yace kamar yadda da dama daga cikin malamai masu tantance bayani suka faɗa wa minhum adh-dhahabi nafsuhu wanda daga cikin su akwai zahabi da kanshi fil mizan a cikin littafin sa mizanul i'tidal fi naqd rijal sai albani yace wa kaseeran ma ya qaul hakim wa yatba'u adh-dhahabi fi talkhisihi fi hadha al-wahm yace so da dama zahabi yakan biye ma hakim hakim na fadawa cikin bankaura kuma zahabi ya biye masa a cikin talkhisul musaddarak fa yusahiha ni kullu hadisin yarwihi sharikun ala sharti muslimin sai ga suna inganta duk wani hadisi na sharik su ce akan sharadin muslim wa hadha min al-awham allati sa'ajma'uha fi kitabin khasim idza ya Allah zalika insha Allah ta'ala yace wannan na daga cikin abin da nake so in tattara a wani littafi na musamman awham na Imam Zahabi shi da ainihin hakim a cikin musadarak da kuma cikin tahzibul musaddarak ko talkhis musaddarak yace ana fata Allah ya bani dama ya sauka mini tattara waɗannan kurakurai a littafi mai zaman kanshi sai dai ban san ko a Albani ya samu damar yin wannan ba wa amma dara kudini fa shi ko dara qutni sai ce to kaji wanda suka inganta dara qutni sai yace da bihi yazidu an sharikin wa yuhaddis bihi an Asimin ibn Kulaibin ghayru sharikin wa sharikun laysa bil qawi idha fi ma yatafarradu bihi dara qutni sai wannan hadisi shariku ne ya kadaita da riwayarsa amin yazidu dan harun ne ke kadai ya ruwaito daga sharik shi kuma babu wanda ya ji wato shariku ya ji daga gare shi in banda asimu dan kurai ya ce kaga shariku kuma ba shi da ƙarfin da in ya kaɗaita da riwaya za a karba sai albani ya ce wa haza huwa alhaqqu wannan ita ce tsantsar gaskiya cewa sharik ibnu abdullahi alqadi idan ya kaɗaita da riwaya to ba a karɓar riwayarsa wa mimman faqad ittafaqu kulluhum ala anna alhadisa mimma tafarrada bihi sharikun duna ashabi asim ko malaman gaba ɗayan sun haɗa kan cewa wannan hadisi shariku kadai ya ta da riwayar sa da sauran ɗaliban makarantar su wa mimman saraha bi zalika ghairu daraqutni ni tirmidhi wal baihaqi bal qala yazid ibn harun yace kaga banda daraqutni tirmidhi da baihaqi duk sun faɗa haka hakanan malam yazid dan harun ya ce ɗalibin shariku din kenan ya ce inna sharikan lam yarwi an asimin ghaira hadha al hadis yace lalle shariku bai ruwaito wani hadisi daga asim ba in banda wannan sai albani ya ce wa sharikun sayyul hifz inda jumhuri ulama ilhadis hadis wa ba'dhum sara annahu kana ikhtalata yace sharik mutum ne mai raunin hadda yana da mummunan hadda kamar da gaba ɗaya malamai suka ce kuma wasu ma sun faɗa ƙarar cewa ya samu ikhtilati falidhalika la yutaju bihi idza tafarrada dan haka ne ba a kafa hujja da shi idan ya ainihin ruwaito riwaya shi kadai wala سيما idza خالف غيره من الثقات الحفاظ musamman kuma idan ya saba wa wasu malamai wanda suke amintattu ma da ta nan ba zama a karɓi magana shi ba gaba daya ji bayanin da ya ta yi jama'a kan wannan hadisi da ibn al-qayyim ya kawo ya ce wai ya inganta kuma shi kadai ne hujja ka ji tabbacin magana bai inganta ba baya ga shi ya kawo hadisai wanda suke duka a wannan babi wanda ba su tabbata ba game da cewa manzon Allah yana daga aini yana fara sujuda da gwiwa ya fara tashi kuma da hannu ya tashi da gefen gwiwa daga cikin sa akwai hadisin ainihin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda al-Imam Daraqutni shi ma ya fitar da shi da Hakim da ah, Baihaqi da Ibn Hazm da Diya'ul Maqdisi a cikin Mukhtara cewa wai annabi an ce Anas ya ce wai ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta bit takbiri fa sabaqat rukbatahu yadayhi na ga manzon Allah ya faɗi da kabbara sai na ga gwiwarsa ta riga hannayensa wannan shi ma hadisi ne da'ifi saboda al'ala ibnu isma'ila yayi tafarudi da wannan riwaya kuma alawu dan isma'ila malamai sun ce ainihin wato majhuli ne baya ga wannan sai riwaya abu huraira cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada bada'a bi rukubatayhi qabla yadayhi shi kuma wannan imamu tawawi ya fitar da shi ainihin wato da isnadi wanda yake shi ma mai rauni ne kwarai saboda a cikin isnadin akwai abdullahi ibn sa'id al-maqburi malamai sun ce da'iful hadith gaba ɗaya malamai sun ainihin wartake shi ibnu hajarin a cikin takarib ya ce matrukul hadith baya da ya gama waɗannan maganganu sai ya ce wa qad ta'assafa ibn al-qayyim rahimahullah fi hadha al-mawdi'i kaseera yace ibn al-qayyim yayi ainihin wato ta'assufi ya karkace yayi ya ba kan shi wahala a cikin wannan wuri Allah ya gafarta mishi fa hawala tarjiha hadhihi al-ahaditha ya kokarin ya rinjayar da waɗannan hadisai hadhihi al-ahadithi ibn umar akan hadisi Abdullah dan umar wa atala fi zalika jiddan ya tsawaita kwarai game da wannan zance qadara salasi safahatin kusan shafi uku min kitabihi zat a cikin zadul ma'at wa qadaratu alayhi fi talikatul jihad raddan mushaban yace na mai mishi da martani mai yawa a cikin at talikatul jihad wancan da ya bata wa naqatul wujuha allati tamassaka biha fi zalika wajhan wajhan akwai fuskokin da ya gina mun mun karanta guda biyu cewa saboda kaza saboda kaza shine mala yake cewa na warware su ɗaya bayan ɗaya wa da zalika ya tulu kawo su anan zai yi tsayi fa alayka bil kitabil mazkuri ko ma ka nemi wancan littafin fa innahu fihi taqiqatun qalla ma taraha fi kitabin yace littafin nan akwai ta hakika da ba za ka ganin su ba sai yan kaɗan a cikin wasu littafai wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako da zama kun ji waɗannan maganganu kawai rairaya ne daga cikin wannan littafi na aslu sifatus sala game da ainihin waɗannan maganganu na al'imamu imamu ibn qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta mishi za mu ƙara komawa ga waɗannan littafai bayan mun dan kara gaba akan ainihin maganganun da yake Allah ya sa mu dace to sai yake cewa salisu daga cikin wujuhudin da aka ce an riga an mai mishi da martani akai sai ce annahu law kana kama qaluhu da a ce abun kamar yadda suka faɗa haka yake laqala to da annabi sai ya ce falyabruk kama ya burukul ba'ir da ba zai ce fala ya buruk ba da sai ce mutum ya faɗi irin na raƙumi wa inna awwala ma ya musul arda min al-ba'iri ya dahu yace abin da yake fara taba ƙasa daga jikin raƙumi shine kafafun gaba wa sirrul mas'alati anna man ta'ammala burukal ba'ir yace sirrin bayanin shine duk wanda ya tsaya ya kalli yanda raƙumi ke faduwa wa alima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an burukin ka burukil ba'ir kuma ya san cewa annabi ya hana ainihin wato yin ainihin faduwa zuwa ga sujuda irin na raƙumi alima anna hadisa wa'il bin hujrin huwa sawabu mutumin da duk haka zai gane cewa hadisin wa'il dan hujr wai shine daidai wallahu a'lam mun ji ba daidai bane ko sai ya ci gaba da ta'assufin da malam yake ishara yace wa kana ya ka'uli Ya ce a cikin zuciyata a cikin kwakwalwata ina jin cewa ka ji abin da ya kama hujja wa kana ya qauli anna hadisa abi hurairata kama zakarna man qalaba ala ba'd riwati matnuhu wa asluhu yace ni ina ji a jikina cewa wani wata zuciya na gaya min cewa hadisin abu hurairan nan yana daga cikin abubuwan da suka rikicewa masu riwaya wala allahu yace hala wata kila abin da ke cikin hadisin wal yada rukubatayhi qabla yadayhi hala haka yake cikin riwaya kaman qalaba ala ba'dihim hadis ibn umar to kaga yayi iddi'ain wani abu wanda babu dalili akan shi baka iddi'ai ga siqat amintattun masu riwaya kaman na musu kashin kaji irin wannan cewa kana tunanin a cikin hadisin akwai qalb cewa ya kamata ne mai riwayan ya ce wal yada rukubatayhi qabla yadayhi sai ya je ya ce wal yada yadaihi qabla rukubatai to irin wannan yana tabbata ne kawai inda malamin da zai faɗi wannan magana ya iya samun dama ya jam'u turuq ya haɗa hanyoyin hadisin ya kuma makarantar da hadisin ya fito ita ce makarantar Abu Huraira ya bi ɗaliban Abu Huraira da suka ruwaito waɗannan ainihin riwayoyi ya hahaɗa su in ya samu irin wannan saɓanin to sai fara bibiyan mazajen da suka yi wannan sabanin a ga wane ne a cikinsu yake da wata matsala ta wajen hadda ko ikhtilati ko wahami ko ainihin gafala wacce ta fara sa a fara shinshinan to daga gare shi ba kuskuren nan ya faru amma duk babu wannan ba a yi wannan filwak din ba ba kuma a yi ainihin ba a samu wannan sabanin a makarantar ibnu abu huraira ba kaga wannan iddi'ai ne arin alid dalil wannan da'awa ce wata take ta kubuta daga duk wani dalili babu dalili akan ta da ka kai tsaye ba za a karbe ta ba jama'a Allah ya gafarta mishi kamar yadda muke tafara. wannan abun jama'a shine ka'idan manhajin salafiya game da kafa hujja da kuma ɗauko maganganun malamai mu 'yan salafiya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai muke bi ɗari bisa ɗari wanda duk abin da ya faɗa inda ya tabbata da gare shi to sallamawa kawai muke mai aiki in wanda aka ce aikata ne mu aikata iya iyawar mu wanda aka ce a bari ne mu bari gaba ɗaya kamar da ya ce ma amartukum bihi fatu minhu masatatu wa ma haikutukum anhu fantahu wannan shine manhajin salafiya miƙaƙƙe wanda babu guluyi a cikin shi babu takasiri ba salafi baya girmama zantukan mazaje akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya rajja maganganun malamai wanda za su ci karo da magana Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al imamu ainihin Ibn Abil Izz yake faɗa yace kar ma a ce maganan manzon Allah ta saba da magana wani ce kar ma faɗa haka su maganganun za a ce sun saba na manzon Allah su ne za a ce suna da rikici su ne za a murda su ne za a yi watsi da su ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallam da haka shi za ka ji shi ibn liqayyim littafin shi muke karantawa kullum muna mishi addu'a muna celebrating din cewa babu shakka ya ma addini aiki amma waɗannan maganganun da yayi ba haka suke ba a ilmance mun ji daga malamai ba za a karɓe su ba daga gare shi ba za a kyare shi akan faɗin su ba kuma ba za a daina ganin girman shi ba wannan ba zai sa a ce a shi ma ba yi ma da ilimi ba a'a yana nan a matsayin malami limami a cikin addini masani kuma wanda ya ma addinin musuluncin hidima inna ma wannan kurakurai ne suka faru gare shi kamar da suke faruwa ga duk wani dan adam duk wani dan adam matsayin shi nan mai magana a cikin wani ilimi na addini ne ko ba na addini ba babu shakka an aka bibi maganganunsa za a samu wani abu wanda yake ya zama kuskure ne ta yi san da yake faɗan shi ilimin sa bai kai nan ba ta yi daga baya aka gano abin cewa ba daidai bane ta yiwu ma yana sane ana iya samun ganganci ko kuskure ko mantuwa ko rafkannuwa ko duk wani abu daga cikin abubuwan da suke iya ɗibar ɗan adam ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi wannan ita ce aƙidar mu ita ce aƙidar salafiya ita ce aƙidar ahlus sunna duk wanda yake son bin manhajin gaskiya akan haka ya kamata ya rayu ko ya gudana wannan ba zagi bane jama'a ba batanci bane gare shi kokarin gyara shari'a ne kokarin haƙƙaƙe abin da yake shine gaskiya ina fata mun gane wannan yace kaman qalaba ala ba'dihim hadith ibn umar inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum yace kamar yadda aka samu cewa akwai wani hadisi na ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ba da labari daga Abdullahi dan Umar yace annabi ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilailin lalle bilalu yana yin kiran sallah ne cikin dare fakulu shirabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina bin omi maktumin har sai dan gidan omi maktumin wannan makaho ya kira sallah faƙala sai wani mai riwaya ya ce ibn maktumin yu'adhdhinu bilailin ibn omi maktumin yu'adhdhinu bilailin wani mai riwaya ya ce dan gidan omi maktumin yana yin kiran sallah ne da dare fakulu shirabu hatta yu'adhdhina bilalu ku ci ku sha har sai bilalu ya yi ainihin wato a kira sallah to wannan magana da ya kawo ita ma kanta akwai wata kulli a cikinta jama'a saboda wannan riwayar da ya kawo idan ka koma cikin fathul bari gashi a cikin fathul bari mujalladi na biyu domin hadisin da duka riwayoyin nan guda biyu yana cikin sahih bukhari da riwayar cewa inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin da riwaya shahararriya cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin duka suna cikin sahih bukhari da kaga kokarin idda'in cewa wannan maqlubi ne kawai saboda ya saba abin da ya shahara shi ma yana da matsala da haka idan ka koma a cikin fatul bari mujallad na biyu gashi a cikin shafi 135 ibnu hajirin yayi maganganu akan hadisin masu tsayi amma za mu karanta wasu 'yan kaɗan ne kawai da ya ce qawluhu da yake cewa inna ibn ummi maktumin yunadi bi laylin fakulu washrabu hatta yu'adhina bilal qala قال ولشعبة فيه إسناد آخر فإنه an أيضا عن خبيب ابن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك gashinan ya ta waɗannan maganganun sai yake cewa wadda abnu abdul barri wa jama'atu min al-a'immati bi annahu maqlubun wa anna as-sawaba hadithul babi yace wasu daga cikin malamai ibnu abdul barri da wasu limamai sun yi iddia'in cewa wannan hadisi makalubi ne wanda ke wannan babun babun da ke magana akan babul azani ba'da al-fajr na shi cewa inna bilal yu'adhinu bilalin suka ce shine daidai wa qad kuntu amilu ila hadha ibn hajarin yace ni ma na kasance da irin wannan magana gare ta nake karkata ila an ra'aytu al-hadisa fi sahih ibn khuzaimah hasirin na sake ganin hadisin a littafin ibn khuzaima sahihinsa min tariqaini ta hanyoyi guda biyu akhiraini daban waɗanda ba wannan ba ana aisha daga aisha wa fi da alfazihi ma ido ko a fihi a cikin wasu hanyoyin akwai abin da ke nuna yana nisanta yiwuwar a ce wahami ne wa huwa ya da yace idza azzana amru fa innahu darirul basri fala yaghurrannakum yace idan amru ɗan gidan ummu maktumin din kenan in ya kira sallah to baya gani makaho ne kar ku damu wa idza azana bilalun fala aman ahadu idan ko bilal ya kira sallah kar wanda ya ci abinci wa akhrajahu ahmad kaga yanzu wannan ya tabbatar da lalle magana haka take kenan kuma ingantacciya ce annabi ya ce idan ibnu ummi maktumin ya kira sallah kar ku damu makaho ne bai san ko asuba ta yi ba ko bata yi ba amma in dai bilal ya kira to kar wanda ya ci abinci kamar kenan bilal ne yake kira bayan alfajir yake to kenan yayin da a wancan kuma bilal ne yake kira da farko sai malam ibnu hajar yake cewa da ina karkata akan cewa wannan maqlubi ne amma daga baya da naga waɗannan riwayoyi sai na fara ja da baya daga wannan zancen to kaga shine magana da muke sai an hada hanyoyin hadisi dan za a tantance menene a ciki ba kawai ka dauki hadisi kwaya daya ka kyale sauran kai watsi da suka ce to inda na rike wannan wannan manhaji ne na yan bid'a su ne suke yagan wani bangare ma kawai sai su bar sauran ina fata mun gane wannan sai ce an aisha aidan annaha kanat tunkiru تنكر ibn umar wa taqulu innahu غلط kuma daga Aisha tana inkarin wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar da yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin tana cewa kuskure akhraj zalika albayhaqi min tariqi an عن هشام عن أبيه أنها ya الحديث kalat aisha wa عائشة bilalun ya busur الفجر shi bilal ya kasance yana ganin alfajir kala wa kanat aisha ta kulu ibn ibn umara intaha to sai yace wa qad jama'a ibn khuzaimata wa dabai bayna al bima hasiluhu yanzu hadisan sun inganta daga guda biyu da wanda ke cewa ibn eh, ibn um maktumin shi ke kira da asuba da wanda ke cewa bilal shi ke kira da asuba duk sun inganta to ya za a haɗa su sai ce innahu hatamilu an yakuna al-adhan kana nauban baina bilal wa ibn umm maktumin za a iya cewa suna yin exchanging ne wani wasu lokuta kullum bilal na kira da farko ibnu Ummi maktumin ya kira na biyu in an kwana biyu maybe a ce mako ko wata sai kuma a juya sai ladanin kiran sallah na biyu ya koma yin kiran sallah na ɗaya ladanin kiran sallah na ɗaya ya koma na biyu to kaga a san da wannan yake shine ladanin kiran sallah na ɗaya in ya kira a ranan za a ci gaba da cin abinci ran da ya koma ladani na biyu in ya kira za a daina cin abinci to kenan annabi ya faɗa ne sanda bilal ke kira na biyu ya ce ku ci ku sha har bilal ya kira sanda kuma bilal ke kira na farko ya ce ku ci ku sha in kun ji kiran bilalu kar ku ci abinci eh, ku ci abinci amma in kun ji kiran ibn umm maktumin fala yata amanna ahadukum fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu an-nasa anna al-adhan al-awwal minhuma la yuharrimu ala as-sa'imi shay'an wa la yadullu ala salati bi yace manzo Allah yana karantar da mutane ne lokacin da za a ci abinci ga mai azumi da lokacin da kuma za a yi sallah wanda zama bin hibbana bizalika walam yubdihi ihtimala yace ibnu Hibbana ya tabbatar da wannan magana bai kawo wani ihtimali akai ba wa'ankarar ankara zalika alaihi ad-diya'u wa ghayruhu al-maqdisi shi kuma ya musun wannan shi da wanin sa wakila wasu kuma sun ce lam yakun nauban wa inna ma kanat lahumu halatani ba wai suna da nauba bane ba wai suna exchanging lokaci ba ne amma suna da yanayin ne iri biyu mukhtalifatani masu sabani da juna fa inna bilalan kana min awwali ma shuri'a al azanu yu'adhdhin wahdahu wala yu'adhdhin al-subhi al-fajr yace da bilalu farkon da aka fara kiran sallah shike kiran sallah kuma kwaya ɗaya kawai yake yi ma asuba sai al-fajr ya keto sannan yake yin shi to a lokacin ne ake cewa in an ji kiran sallah shi kada a ci abinci saboda alfijir ya kito sannan yake kira wa ala zalika tuhmal riwayatu urwa an imra'atin min banin najjar qalat kana bilalun yajlisu ala baiti wa huwa a'la baitin fil madina fa idha ra'a al fajra tamatta'a thumma azzana tace bilal ya kasance yakan zo ya zauna a saman gidana gidan nawa kuma shi fi kowane gida tsawo a madina yayi ta kallon gabas da ranar alfijir ya keto sai ya miƙe sai ya kira sallah ina fata mun gane wannan akhrajahu abu dawuda wa isnaduhu hasan haka ya ta kawo maganganun to kaga misalin ma da yake yi ba daidai bane kenan misalin da yayi da wannan matsayin hadisi makalubi Allah ya gafarta shi. wato dole mu ba ibnu qayyim uzuri jama'a duk da babban malami ne kuma ji aikin da yayi ba kankanin aiki bane aiki ne shamikh amma fa jama'a yana halin tafiya ne ba shi da kuɗi da haka ya ce zai takaita magana dan a cikin guzurinsa zai fi takarda sanan yana nesa da iyalansa da ƴaƴan shi da matan shi da ƴan uwan shi da almajiran shi ma'ana baya cikin ulfa kenan yana cikin gurba matafi sannan kuma ba shi tare da littafi ko kwaya ɗaya yanzu ka kwatanta a ce kai ne za ka rubutu ba jarabawa ba ce kuma amma kuma babu littafi da ka za ka yi zai wuya in za ka iya rubuta shafi ɗaya irin wannan shafi ɗaya na rantsi da Allah zai wuya ba kowa ne zai iya ba wani ma na da digiri akan wannan fil din nashi amma an ce rubuta duk kwafi kwafi zai duk ba haka muke yi yanzu to shi ko yayi da ka sai aka same shi da wasu 'yan auham waɗanda kurakurai ne sun nitse a cikin kogin kyawawan ayyukansa insha Allah aka dole mu dinga bashi ainihin uzuri muna ainihin nima masa gafara da cewa Allah ya gafarta mishi mu kaga duk abin da zamu faɗa da galtare muke kwafo shi ba wata magana ƙwaya ɗaya da muka haddace sai mun ce wane ne ya ce gashi a ciki amma shi duk waɗannan maganganun da duka ihalar da yake yi ga littafai da ka yake yin su kamar yadda faɗa muku kwanaki in aka ce duk mas'alar da ya faɗa sai an kawo littafin da take to hala kafin a gama ƙarshen karatun sai an zo da littafi guda dubu da ɗaya ma'ana sai an littafai ba iyaka kenan shine ma'anin dubu da ɗaya ba wai dubu da ɗaya keke da keke ba saboda kusan kowace magana tana da irin wannan ko dai dunkulalliya ce ko tana buƙatar wani tafsil ko tana buƙatar wani ƙarin nazari a wani tafi, ko kuma tana buƙatar ta'aqibi duk ganin da yake haka suke suna buƙatar wani cin diddige ko ƙarin bayani ko ƙarin ainihin sakin lamba da sauransu amma wasu kawai sai mu haƙura haka mu wuce su wasu kuma ire-iren waɗannan waɗanda tabbas suna da matsalar da ba zai yiwu a kyale ta ba to su ne dole mukan tsaya gwargwadon abin da Allah ya sanar shemu mu gwargwadon abin da malamai suka karantar da mu gwargwadon abin da hannunmu ya kai gare shi na littafai sai mu bayyana daga malamai sa'annin shi ina ƙara faɗan wannan jama'a ba mu ne muke wa ibnu al-qayyim raddi ba ba mu kai mu mishi wannan raddin ba amma malamai ne waɗanda suke sa'annin shi ne a ilimi sa'annin shi ne a sanin waɗannan ainihin abubuwa su suka ce ba daidai bane abin da yi da haka daga gare su muke ɗaukowa Allah ya gafarta musu gaba ɗaya wannan misalin da ya buga kaji shi ma matsalar shi da kuma kaman qalaba ala ba'dihim hadisu la yazalu yulqa finnari ba za a gushe ba ana gurga kafirai a cikin wuta Allah ya tsare mu fataqulu ta dinga cewa hal min mazidin shin ko akwai ƙari ya Allah ila an ƙala har zuwa inda yake cewa wa ammal jannatu ita ko aljanna fa yunshi Allahu laha khalqan yuskinuhum iyyaha idan Allah ya gama shigar da mutane ‘yan aljanna cikin aljanna Allah Ubangiji ka samu a ciki wanzan Allah ya ce sai a zama aljanna ta yi yawa ta yi wa mutane yawa sai Allah ya halicci wasu halittu na musamman sai su ma a zuba su kawai a cikin aljanna a cike gurbi da su ita kuma wuta a ta zuba mutane ha sai ta ce a ta zuba kafirai sai tana cewa a ƙara a ƙara manzo Allah ya ce ba za ta koshi ba sai Allah ya ɗauki kafar shi ya saka a ciki lokacin da ta ce ya isa haka ya isa haka wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih tafai hadisi ne ingantacce yan bid'a ba su san jin irin wannan karatun yanzu da zaran ba ash'ari ya ji wannan zai ji tsiga jikin shi ta tashi zai ce an yi ta jisimi to annabi ne da ya faɗa alaihi salatu wasalam idan ka jeho wata magana mu dukawa kawai zamu na ba ta mun gane wannan jama'a to sai ya ce wannan hadisin ya rikicewa wasu faƙala wasu suka ce wa amman naru fa yunsha'u Allah fa yansha'u Allah laha khalqan yuskinuhum iyaha ita ma wuta maimakon ita aljanna sai suka ce ita kuma wuta Allah zai halicci wasu halittu ya zuba su a cikin wuta dan su cika ta maimakon aljanna da aka ce wannan shine inkilabin da ya faru hatta ra'aitu Abubakar ibn abi shayba qadrawahu kazalika yace na ma ga Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito shi ainihin da wannan lafazin to wannan riwaya ita ma take ainihin wato makalubiyar har ila yau ga Imam al-Bukhari ya fitar ita da wannan kalbin nata eh sai dai malamai babu shakka sun yi magana akan cewa akwai matsala game da wannan wannan ainihin lafazin wallahu ta'ala a'lam irin waɗannan abubuwa na lahira ba a ganganci wajen sa baki a cikinsu. yace wa kadhalika qala qala ibn abi shayba haddathana muhammad ibn fudail an abdullah ibn sa'id an jaddihi an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace idza sajada adukum falyabda bi rukubatayhi qabla yadayhi wala yabruk ka burukil fahli idan ɗayanku ku ya ainihin wato yi sallah idan ya zo sujada ya fara sanya gwiwarsa a ƙasa kafin hannayensa kar ya sake ya faɗi irin faɗuwar raƙumi wannan hadisin da'ifi ne yana so ya hujja da shi akan tabbatar da za'aminsa cewa wancan hadisi akwai takalibi kaga a cikin shi aka ce ya fara da gwiwa kafin hannu kar ya fadi irin faduwan bijimi shine abin da ibnu qayyim yake ta kokarin ya ainihin wato promoting ya ainihin goyi baya cewa in dai an ce kada a irin na raƙumi to sai dai a fara da gwiwa ko kuma in dai an ce a fara da hannu to sai dai a ce irin na raƙumi ne yake so ya tabbatar da yana da hadisin da ke goyon bayan cewa annabi wai ya ce ne kada a yi irin na raƙumi amma a fara da gwiwa da sai fara da wani hadisi mai rauni wanda ainihin wato a cikin isnadinsa akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn sa'idin al-maqburi gashi nan ka shi abdullahi dan sa'id al-maqburi malamai sun ce maturuki ne abun watsi ne ba an san riwayarsa warawahu al-asramu fi sunanihi aidan an abi bakrin qala kazalika irin wannan shi ma ifi ne wa qad ruya an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam ma yusaddiqu zalika an ruwaito daga abu huraira wani abu da ke gazgata wannan wa yuwafiqu hadisa wa'il ibn hujr wanda yake dacewa da hadisin wa'il dan hujr qala ibn abi dauda حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل huwa muhammadun an abdullahi ibn Sa'idin kada ji wancan mutumin ne abdullahi ibn Sa'idin an jaddihi an abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam kana idan sajada abad bada'a bi rukubatayhi qabla yadayhi cewa wai manzo Allah in zai sujuda yana farawa da gwiwa kafin hannu to kaji mutumin da ke cikin dai wancan isnadin shine anan da haka shi ma da irin su daya wa qad rawa ibn khuzaimah fi sahihi min hadith mus'ab ibn sa'd an abihi qala kunna na da'ul yadaini qabla rukubataini fa umirna bir rukubataini qabla yadaini yace mun kasance muna sanya hannayenmu kafin gwiwoyinmu sai aka ce mu dinga sanya gwiwoyi kafin hannaye kaman an yi nasku kenan wa ala hadha yace ka wannan shi ma ifi ne jama'a ifi ne kamar yadda malamai suka faɗa cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Isma'ilu dan Yahya dan Salama shi ma maturuki ne malamai sun yi watsi da shi sai ce wa ala hadha fa inna hadith fa in kana hadithu abi hurairata mahfuzan fa innahu mansukh in ma wancan hadisin na abu huraira cewa manzo Allah yace a sanya kafa a hannu kafin kafa in ma ya inganta yace to an share shi to sharewa me ya share shi wannan mai raunin ba zai share shi ba wa hadhihi tariqatu sahibul mughni wa ghairihi walakin lil hadisi illatani yace kaga wannan shine da mai muguni ibnu kudamata ya dauka yayi kenan shi da waninsa amma hadisin ma bai ma inganta ba yana da illoli guda biyu hadisin da yake so ya ce ya zo da tabbatar da hannu kafin gwiwa amma an canza an ce gwiwa kafin hannu kaga kaman hujja ce a wajen shi ko sai kuma shi da kanshi ce amma hadisin yana da illa har guda biyu ihdahuma annahu min riwayati yahya ibn salamata ibn kuhail wa laysa da muka ambata riwayan yahya ne dan salama dan kuhail ba hujja da shi qala an jiddan la yuhtajju bihi faɗa kan shi abin kyama hadisi ne kwarai ba a hujja da shi wa qala ibn ma'in ya dan yace ba ba bakin komai yake ba saniya. illa ta biyu annal mahfuza min riwayati mus'ab ibn sa'ad an abihi hadha inma huwa qissatu tatbiq abinda aka kiyaye daga riwayar mus'abu dan sa'ad daga baban shi dinnan wato sa'ad wanda yake shine tabi'in wannan hadisi cewa wannan hadisin ya zo ne da kissan at shine sanya hannaye a tsakankanin gwiwoyi maimakon sanya su a kama gwiwa wajen ruku'u kamar da aka bayani a makon da ya gabata wa qawlu sa'din kunna nasna'u kaza fa umirna an an nada'a aidina yace mun kasance muna sanya hannayenmu mu tsakankanin gwiwoyin sai aka umarce mu da mu dinga sa hannayen mu muna kama gwiwa muna kama ainihin wato gwiwa mu wa amma qawlu sahibul mughni an abi sa'idin qala kunna nada'u yadaini qabla rukubataini fa umirna an nada'a rukubataini qabla yadaini fa hadha wallahu a'lam wahamun fil ismi yace wannan maganar da mai muguni ibnu Kudama ya kawo yace daga abu sa'idin maimakon daga sa'ad daga ainihin sa'ad yace wannan da aka ce a hadisin muna sanya hannaye akan gwiwa kafin gwiwa sai aka ce mu dinga sanya gwiwa kafin hannaye yace ina ganin wannan ma kama akwai kuskure a cikin suna wa inna ma huwa an sa'ad ina ganin kamar yadda yake ne anan cewa daga sa'ad wa huwa aidan wahamun fil matni kama taqaddama sannan a cikin matanin akwai wahami kamar yadda kaji wa inna ma huwa fi qisati tadbiq wallahu ala. kaji dai gaba ɗaya ma anan kamar ka ce ya ainihin shiga ittirabi game da me yake so ya kare wa amma hadisi abu hurairah al mutaqaddim فقد أعله البخاري والترمذي والدار قطني وقال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه وقال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا yace to shi ko asalin hadisin da ake rikici akan shi din na Abu Huraira Bukhari ya illanta shi Tirmidhi ma haka Dara Qutni ma haka Bukhari ya ce wanda ke cikin hadisi mai suna Muhammad dan Abdullahi dan Hasan ya ce ba a bin shi akan wannan hadisi ba a raka shi a kai ba dara kudani kuma ya wakala bukhari ya ce ni ban san ko ya ji daga abu zinadi ko bai ji ba to wannan magana dukanta akwai khabt da labt akwai ainihin wato shara da tarkace a cikinta farko dai muhammad dan abdullahi dan hasan shine muhammad dan abdullahi dan hasan dan hasan dan aliyu dan abu talib wanda aka fi sani da suna annafsu zakiya wanda ɗaya ne daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ko kuma a ce an kashe shi a shekara ta ɗari da arba'in da biyar da yadda abin ya faru shine lokacin da banu umayya daularsu ta kusa kaiwa ƙarke suka shiga cikin rudani ɗin nan sai banu hashim suka haɗu a madina suka zaɓi wannan mutumin a sirrance a matsayin halifa kuma duk aka mishi mubaya wani abin mamaki daga cikin da suka mishi mubaya har da Abu Ja'far Mansur da dan uwan shi Saffahu to bayan 'yan shekaru sai daular Banu Umayya ta fadi ta fadi sai kuma ku Banu Abbas kuka kafa ta ku sabuwar daula kuka manta da waccan daula da kuka yi kokarin initiating ɗinta ta Banu Hashim gaba daya to wannan mutumin sai ya ki musu mubaya har zuwa Saffahu ya rasu sai kai Abu Ja'far Mansur da ya hau khalifa sai ya neme shi da bai mubaya sai ya ki ya gudu ya buya abu ja'far sa da aka kama yan uwan shi da iyayen shi da ƴaƴan shi da matan shi da dangin shi aka kama wajen mutum hamsin aka yi garkuwa da su akan dan ya bayyana kanshi da shi da dan uwan shi suka ki bayyana kansu malaman tarihi sun ce akwai lokacin da arijiya ya buya ana ta neman shi duk madina ba gan shi ba haka aka kama waɗannan mutane gaba da aka tafi da su bagdad aka ce aka je aka musu daki ba ƙofa ba windo haka suka zauna ciki har suka mutu ya zama kabarinsu duk malaman tarihi sun ba da wannan labarin daga baya shine sai ya fito kawai yayi da awai shi ma halifa ne mutanen Madina kuma suka mishi mubaya da fatawar Imam Malik yana cikin tarihi jama'a Imam Malik ba da fatawa cewa aka tambaye shi to yanzu a mishi mubaya bayan ga wani limami sai ya ce ai kuna da mubaya a shi a wuyan ku kafin wancan limamin kafin mu Ja'far Mansur kuna da mubaya a wuyan ku game da shi